Il y a beaucoup de leçons tirées quand même de cette... talo kan gonu tera ga wana wana misawo ne bon niger la biz bayan sin da fahamai a fonde kan igorandi niger la bo da abore kan sai ga izine nuse da mi sai din ra tera ga hinga furu sabir bo sai afo bo kul sin da bere fa kan gwara ir sawara irni kan gina politiko ga ba ngam gumuruwa suwasi ginga hino politiko on ga sandi bore kan gadu izini mu sor bayan habize bere no farato gati kai kan ga tudu tubu hannu kulu tu folan ka kan yi garda ga ti labo ganda kan raba funa hannu si les seuls héritages qu'ils vont avoir c'est peut-être une terre invivable ne batu ne aka irse alwati kan igo na ga isalan gumo nukan do misaga agadas gandara nukan do farati hanna wani di sambu so ni ma kampano misaga matani te ga ginda bon alcool sambu kan isin da famai kulu kan ga hinga koi ga ka ga sandi ngora asen wayo ne nukan di tera misa gono in di. Il y a des risques de corruption là-bas. Il faut aller voir